Bismillahir Rahmanir Rahim. dan sarki ne. Kashi na ashirin da shidda. A tare suka fito kowanne ɗaure da towel, ko me ya ba su dariya? Sai dariya suke sai dai lokacin Aiman ya shigo ɗakin cikin shirinsa na fita ofis. Kallo ɗaya masu ya ɗauke kansa, ashe yarinyar tana nan, fiye take ta neman ta ɗazu. Da saurin ya ta baya ta shige toilet ɗin cike da jin matsananciyar kunya. Kowanne kallo dadi ke mata yanzu, Sultan ma cikin jin nauyi ya karasa yana gaida sa. Aiman ya mika masa wata takarda yana faɗin hannu zaka sa kan filin da kace ka baiwa babba. Dalilin da yasa na zo na kawo ma dan ina sauri ne zan fita. Sultan ya karɓi takardar yana kallon sa. Dadi ya ce zan yi zan yi na baka ne ko kuma zan kama zan kama anjima ne. Aman ya ce idan zan bari ka kawo anjima menene amfanin zuwa na anan da ba zan jira har anjima din ba ina so na bada aikin a fara ne Sultan ya karbi biro hannunsa ya yi sanin kafin ya bashi yana shafa gefen fuskarsa kalansa Aman ya kafin ya juya ya bar ɗakin ba tare da ya yi magana ba da ƙyar ya samu ta fito daga toilet ɗin idanunta jakab da hawaye ba ya so mararashi yana dariya Cikin hanganin lokaci suka shirya suka fito falon hannunsu sarƙe da na juna. Afiya ta fara ganin su perfect match ta faɗa a zuciyarta. Ba ƙaramin dacewa suka yi da junansu ba, sai yau ta hango haka. Suna haɗa ido da Afiya Hidaya ta yi saurin janye hannunta daga rukun da ya mata. Afiya ta ɗauke kanta gefe kamar ba bata gansu ba. Sai Yasmin kuwa sai suka so ma iye lalle ma yarinyar nan sai yanzu ke fitowa. Hararata ta yi kafin ta juya tana kallon mami tana gaida ta. Shi Sultan ya gaida ta su biyu suka zauna dining ɗin. yin breakfast. Kasancewar kowa ya gama su kaɗai ne suka rage ba su ba. Bayan wasu kwanaki komai ya canza a wurin Baffa, ya dawo kamar ba shi ba cikin ƙanƙanin lokaci. Ya nemi wata na budurwa da taimakon Sultan, aka sanya musu lokacin aure. Da farko Hidaya ba ta so ba sai daga baya kuma ta saki jiki. A satin duk kafafen yaɗa labarai na rediyo, talabijin da jaridu na garin Fas da muhimmin labari sai na yadda labarin gayyatar ɗaurin Ɗaurin auren jikokin Sarki El Amin Mera da Prince da President ahmad Abbas ɗan ƙasa wato President mahaifin Afiya da Aliyu, wanda al'ummar garin ba za su taɓa da wannan ɗaurin auren ba. Bayan kwana biyu sai ga lefe na gani na faɗa daga gurin El Mustapha na 'ya'yan nasa. Akwati goma goma cike da kayan alfarma masu tsadar gaske. Da farko Aiman bai so aka yi lefen ba, amma ganin yadda El Mustapha ya kafe yasa ya amince. Yasmin da ya dawo kuwa su ma Aliyu ya masu komai kamar yadda aka yi wasu Amira akwati goma. Masha Allah kaya kam sai sambarka. A wurin babba aka fara yi suka sha shagalinsu, amarya Nafisa ta tare a nan birni, inda Sultan ya ba su gida flat mai kyawun gaske. Asabar ɗan ƙarshen watan Nuwamba, dubban jama'a cikin garin Abuja da wajenta suka da ɗaurin auren fa'ad Aliyu ɗan ƙasa da Yasmin Ayman Mira, Aliyan El Mustapha Munir da Amira Ayman Mira, sai Arham El Mustapha Munir da Salwa Aliyu ɗan ƙasa a kan sadaki mafi ƙanƙanta. A nan Aliyu ya tashi ya bayanin auren El Amin Ayman Mira Sultan. da Hidaya Ma'auya ga mutanen da ba su san da auren ba, sai dai an ɓoye ainihin dalilin auren wanda labarin ƙarya Aliyu ya shirya musu a lokacin. Angwaye suka zarce gidan tsohon shugaban ƙasa inda Ami ta tanadar masu walima da za a yi. A fiye ko iyayen mata ita da Rumaisa sai faman shirin matan suke yi. Afiya ita ma ta sha ta kam. Gidan sarki a cike yake tabba masa katsinke, musamman da manya-manyan abokanan da suka fara sauka gidan da suka taso daga wata uwa duniya a waje. Ga matan manyan abokanan Aiman su ma ba a bar su a baya ba. Cikin ƙanƙanin lokaci aka gama shirya su ba ƙaramin kyau suka yi ba cikin fararen dogayen riguna masu kama da wedding gown. Duka cikin su hudu Amira ta fi su kyau nesa ba kusa ba, sai kamaninta da Sultan suka fito sosai. A ranar wanda kallo ɗaya za ka mata ka tabbatar da hakan. Cikin mota aka sanya su aka nufi gidan da su, sanda suka iso mutane birtik a ƙofar gate ɗin. Suna jiran isowarsu sosai, sun ji daɗin yadda ake tarbar su. Ba ma kamar Hidaya da take ganin, ba a nuna mata bambanci da su ba, komai tare ake masu. Suna shiga gidan idanun mazajen a kansu, kowanne yana so ya ga, tashi yana so ya san wace ce ta fi kyawu a ciki. Matar Matar Arham Amira ta fi kyau kam, amma saboda son zuciya irin nasu sai kowa ya ma maƙiyarsa tashi, ta fi kowacce kyau a zuciyarsa. An yawan su ma suna sanye da lallausan yadi mai sharashara. shara fari sal wanda har kana iya hango fararen bes ɗinsu. Kowanne ya je ya riko hannun matarsa kuma suka nemi guri a inda aka tanadar musu suka zauna ba karamin kyau suka yi ba hatta ƙawayen amaran sai da suka yaba sun razana da bayyanar waɗannan zaratan abu abota haiba da kamala ba ma kamar sultan a cikin su sak kamar aiman mira sanda yake ganiyar ƙuruciyarsa wannan ji da kai wannan takama da ji da sarauta duk ya tattaro su ya dawo da su a yau musamman da ya lura kowace mace ta kalle sa sai ta furta wow Jam ka fara a kan Salwa da Amira su zo kowace daga cikinsu ta fitar da mijinta a cikin tuyin ɗin. Ai nan kowace ido ya raina fata, Aryan da arham ba su da bambanci ga ga kaya iri ɗaya kuma iri ɗaya har hasken fata ma. Wani tunani Amira ta sai ta yi wa Salwa raɗa a kunne. Lokaci ɗaya suka saki murmushi wato Amira tana gane su ta girman jiki, ɗaya ya fi ɗaya jiki kaɗan. Nan take kowace ta nuna mijinta aka ɗauki tafi. Sai Yasmin aka zo kanta tare da rufe idanunta da jan kyalle. Aka jera mata su a kanta zaɓi na ta mijin Fu'ad. A bisa rashin sani sai ta nufi Sultan Fu'ad na gani ya yi sauran tarauta. Hakan kuwa ya bai wa mutane dariya sosai. Da aka zo kan Hidaya kuwa bayan an rufe nata idanun, shiru ta tana tafiya kaɗan kaɗan a gefensu duk da tana cikin fargaba. Har ta wuce Sultan sai kuma ta dawo da sauri dalilin ƙamshin turarensa. A tare suka rungume juna aka ɗauki suwa da taɓi a wurin. Bayan an kammala walima ne suka nufi cikin gida, amarin mazan na waje. Sultan yana kan motarsa, fuskar nan tasa a martuke cikin bakin gilas, duk dai saboda matan da suka zo masa magana wurin ya fa kirga. Zuwan Hanifa ne yasa ya saki fuskarsa, babu laifi. Ta ce, ai bro, tun da ne tattaki na zo aurenka har Najeriya, kai ma sai ka zo aure na har Kamarun ko baka so. Ya ce, ai dole ne, kuma tare da Hidaya za mu zo bikin sis. Yaushe ne auren? Ta ce, February ne. Ya ce, ashe ma an kusa. ta da kai tana murmushi kafin ta ce, yaya matarka ta haɗu, ƙarama da ita mai kyau. Ya murmushi yana faɗin ke dai ki faɗi gaskiya, na san halin ku ke da su Amira ai, wallahi da gaske fa yaya. Hidaya da ta fito tana neman sai ba ta waya tana son kiran baffa ta ji ko matar shi za ta zo ɗin kamar yadda suka yi magana Ta ja ta tsaya cike da tashin hankali, ganin sultan ɗin nata tare da wata suna dariya, kamar an ce ya ɗago kuwa suka haɗa ido da ita. Yanayinta ya sa ya ji gabansa ya faɗi. Kafin ya dudo daga motar tuni ta juya ta koma a ganinta, wannan tozarci ne a ce ranar bikin aurenta, mijinta yana fira da wata. Hanifa ta dube su tana faɗin lafiya ya? ya ce ba komai ina zuwa ya bi hidaya Idan na shiga ɗakin da suke bi ko abokansu amira suka dube su suna faɗin amaryar yayan kuma tana da kyawu sosai very young and fresh salwa ta yi carab ta ce bot duk a cikin shi kaɗai ne ya auri bari kowa yana da alaƙa da jinin sarauta amma ban da ita hidaya ta kalle ta sai kuma ta ɗauke kanta tana barin ɗakin yasmin ta ce wannan rayuwa da kike da ita ba ta da kyau ke kike kallon ta bari mu a mu ba bare bace ba ko ma bare ce a hakan aka ganta aka ce ana so har aka zaɓe ta tana, bare aka bar masu jinin sarauta ta yi tsaki ta fice abinta Amira ta ce me yasa zaki ce ita bare ce ko babu komai a gidanmu ta tashi kuma yayanmu yayan mu take aure ta dubi prince din tana faɗin Hidaya is our cousin ku kyale Salwa tana jin haushi ne saboda yayan Sultan bai aure ta ba ya aure Hidaya ai kuwa nan take ɗakin ya ɗauki dariya Salwa kuwa ta ya ɓace sosai Ganin yadda mata suka cika falon sai Sultan ya koma ba tare da ya shiga ciki neman hidaya ba. Ita kuwa tana fitowa wani ɗakin ta shige ta ci kukanta sosai, kana ta wanke ta, har make-up inda aka mata kuwa. Kallo ɗaya za ka mata ka san tana kuka. Da daddare angwaye suka zo ɗaukar su domin su mai da su gida. Nan Hidaya ta tarje akan ba za ta bi Sultan ba. Me yasa? Yasin ta tambaye ta. Me ya faru kuma Hidaya? Ko dan saboda abin da Salwa ta yi ɗazu. ta girgiza kanta tana share hawayen fuskarta. Salat ta rika hannunta suka nufi motar Fa'ad har sun shiga sai kuma Sultan din ya dube su yana faɗin me kuke nufi ni na zo ɗaukar iska ne ni na zo ɗaukar iska ne na koma kawai Yasmin ta ce ai ta ce ba za ta bi ka ba ya rubi Hidaya yana faɗin saboda ni ta masa shiru. Ya so mai gyara hannuwan rigarsa yana faɗin za ki fito daga motar ne ko kuma sai na ɗauke ki a gaban idon kowa. Ta san zai aikata tunda ba kunya ne da shi ba. Ta fito cikin motar ba don taso ba. Fahad ya soma dariya Yasmin ta ce sis wai da ni ce ba zan fita ba sai dai ya ɗauke nan. Hidaya bata kula ta ba. Tun a hanya yi mata magana ta ƙi kulasa har suka zo gida. Ya hana ta fita daga motar yana kallon ta ya ce duk wannan kukan da fushin saboda kawai kin ganni da hannu ba. Kin san waye ita? Ƙanwata ce fa. You can't judge what you don't know, Hidaya. Da ƙyar ta buɗe baki ta ce, na ji, ka buɗe min motar zan fita. Ya ce, saboda abin da nake gaya miki aikin banza ne, ba za ki tsaya ki saurare ni ba? Ta yi shiru, ya ce, shi kenan, you can go. Ya buɗe mata motar ta sa kai ta fice ba tare da ta ƙara kallonsa ba. Dama ya san kafuwa irin nata, sai shi ma ya share ta. Kwana biyu ba su magana duk bikin da za a yi a gaban irin mutane ba za su taɓa nuna akwai wani abu tsakaninsu ba. Da zarar an gama bikin shi kenan kowa zai kama harkar gabansa. Bayan gama biki da sati ɗaya suka soma shirye-shiryen tafiya musamman Salwa da Amira su ne za su fara tafiya. Ranar da za su tafi sun yi kukan rabuwa da iyaye da 'yan uwa. Har airport suka raka su bayan tafiyar su ta kwana biyu Fuad da Yasmin ma za su daga. Ranar ne Hidaya za su suka riƙe juna da ƙyar aka raba su sai ka ce idan an tafi ba za a dawo ba rabuwar kenan. sai gidan ya rage ita kadai ba ta jin daɗinsa ko kaɗan haka sultan ya ɗauke ta ya kai ta inda baffa da kyar ta gane mahaifin nata saboda ba ƙaramin canza waye ba ga sabon gida ga sabuwar mata sannan ga kamfani za a buɗa masa rayuwa ta yi wa baffa daɗi sosai hidaya har da kukan farin ciki tana ƙara godewa Allah bayan tafiyar sultan da hidaya afiya ta ce sam ita ma bata san zance ba ba za ta zauna Najeriya ita kadai ba murmushi Aiman yana kallon ta dole ta ɗauki annual leave ne Dole na ɗauki annual leave nima na je na yi honeymoon tunda uwar yara ta ƙi ta bar musu tana kishi da su. Dariya ta tana faɗin ai ba wani babban wuri za mu je ba. Switzerland kawai tun bayan bari na ƙasar da Sultan ban ƙara zuwa ba. Ina misin su ina su man ko ta yi aure a yanzu? Ya ce ki shirya idan mun je za ki sani. Bayan sun sauka ƙasar kusan sati yana biye yana rarrashi har lokacin ta ƙi bashi haɗin kai ta sakko sai shi ma ya ɗauki fushi mai tsanani da ita. Ya daina kula ta ko girki ce baya ci idan ma ya fita gidan baya dawowa sai dare. Ranar ta yi zaman jiran dawowarsa har barci ɗauke ta. sannan ta farfaɗo ta ji alamar motsinsa a ɗakinsa kenan ya dawo shi ne bai tara ta ba. Aikinsa ta baya ya gama shirinsa na barci zai kwanta ta shigo. Kallo ɗaya mata ya ɗauke kansa sosai ta rame ko ba ta cin abinci ne ya taɓe bakinsa. Tunda ba ka so na yanzu ka maida ni gida na gaji da zama wannan ƙasar. Ya dube ta yana faɗin kin gaji da zama da ni ba dai ƙasar ba ko menene dalilin rashin so a nan. Amana aka bani dadi ya baka baffa na ma baffa na ma ya baka amma baka kulawa da amanar da aka baka kwata-kwata baka damu da ni ba ba ruwanka da ni duk saboda na nuna kishi na akan wannan yarinya ta ja numfashi tana kallon sa ganin bai yi magana ba sai ta ce ai na ce kai hakuri ko na daina fushi da kai ba zan kara ba ko da zan ganka da mace goma ne ma shiru yana kallon karaman bakin ta banda tsananin kishi babu abin da yake gani a faracin nata wanda ke fitar da business na maganar da take yi ya ja hannunta ya ɗora a saman zuciyarsa ba tare da ya yi magana ba babu shakka ta ji bugun da zuciyarsa ke yi a kowace daƙiƙa kamar mai kamuwa da hawan jini ko ciwon zuciya dalilin damuwa da ƙuntatawa zuciya wajen danne mata abin da take so ta hanyar sanya ƙarfi by force ba da lallashi da maslaha ba da ƙyar ya buɗe baki ya ce ina roƙon Allah ya bani ikon riƙe ki da amana da soyayyar da ba ta yin rauni sai ranar da na bar numfashi da duniyar gabaki ɗaya ta dago fararen idanunta tana kallonsa ƙwarar idanunta na rai da hawaye ƙwarar idanunsa ta tabbatar mata da abin da ya faɗa haka yake har zuciyarsa ta limshe idanuwan ta buɗe ta ɗora kanta a ƙirjinsa duk yadda sultan zai yi ya wanke laifinsa cikin hikima da soyayya ya sani ta ji babu abin da take so take kuma kishi a wannan duniyar irin mijinta sultan mira ɗaya tamkar da dubu abin alfaharinta farin cikin rayuwarta ba da zaɓi banda ta mallaka mashi soyayyarta su raya daren a cikin farantawa juna rai ta kalubalanci kanta da tunaninta na baya cewa za ta iya rayuwa babu sultan a cikinta ganin ta kwanta a ƙirjinsa ne ya saka shi lalubo hannunta kamar auduga don taushi ga wani santsi da take yi bai san sanda ya kai fatar bakinsa a kan bakinta ba ya soma tsotson bakinta kamar zai tsinke harshen gaba ɗaya wani irin kul kamshi ne ke fita a wasu irin soft things soft lips inta da aka tausasa su da red lips mai daɗin ƙamshi? Ta kwace bakinta da ƙyar mm. tana ƙoƙarin ɓoye fuskarta a jikinsa, cikin jin yanayin da bata taɓa tsintar kanta a ciki ba. Abubuwa da yawa sun biyo baya wato sallah neman albarkar aure, hira mai daɗi da ƙarin fahimtar juna. Da haka da al'amura suka fara nisa ba ta da ƙarfin gwiwar ko ƙarfin zuciyar da za ta iya cutar da mijinta mai santa ashe ita ma tana da muradi irin na kowane lafiyayyen ɗan adam lamarin bai zo mata da sauƙi ba da ta san haka ne da ba ta yi saurin ba da kai bori hau ba wanda aka yi ba a wasa ba ne ba Watan ta ɗaya ƙasar ta soma fita makaranta, haka rayuwarsu ke ci gaba da garawa cikin nasara da ci gaba kala-kala. Bayan shekara biyu da auren su duka yaran sun zo Najeriya ganin gida kowace da yaranta banda Hidaya da ko batan wata bata taɓa yi ba. Yasmin tana da yaro ƙarami Afan mai sunan Mira sai Salwa da ke da ya mace mai suna Ami. Amira ce ta dage ta fito da yara biyu lokaci ɗaya twins mace da namiji macen mai sunan Jidda namiji mai sunan Sarki da Sultan sai fatan Hidaya ta samu nata. Tunda suka iso Najeriya kuwa ta soma rashin lafiya wanda kallo ɗaya Aiman ya mata ya gane ciki ne tare da ita. Gabaki ɗaya gidan suka ɗauki murna kamar yanzu ne za a fara haihuwa gidan. Sultan rasa inda zai sa kansa ya saboda murna. Tunda suka keɓe yake binta da hot kisses ita ma tana makale da shi sai dariya take zuba. Bata yawo ne ba sai ji ta ya sunkuce ta yi sama da ita. Bai daidaita ko ina ba sai cikin ta. Ba ta yawa ne ba sai ji ta ya sunkuce ta yi sama da ita. Bai dire ta ta ko ina ba sai cikin jakuzi. A tare suka so mu cire kayan jikinsu kafin ya janyo ta ya manna ta sosai da jikinsa. Ya bakin bakinta da nata da wasu irin matsiyatan kisses da bata taɓa sanin akwai irin su a duniyarta ba. Ya saki showa a kansu cikin wani sabon al'amari da Hidaya bata taba tsantar kanta a kwatankwacinsa ba. Ko me aka yi sai kuma suka kirkace da dariya lokaci ɗaya. أعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال آمين To assalamu alaikum wa rahmatullah kuskuren da ke ciki Allah ya fi mana salam. To masu saurare ana muka kawo ƙarshen wannan labari mai suna ɗan sarki ne. Ni mama Miyubba nake muku fatan